Talata talatin ga watan Juli shekara ta tara kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman da farko ga mahimman kanunsu. Fiye da ma'aikata dubu da ɗari takwas da 85 za su zaɓi wakilansu a cikin ɗakunan zaɓe 653 inda ƙungiyoyin ƙwadago sha biyu ne ke neman takara a faɗin ƙasar Nijar ƙarin haske a cikin labarin har da shugaban Kunepa. Ƙungiyar UNICEF ta tsara wani baje kolin hotunan yara goma sha tara na jihohi bakwai na ƙasar Nijar a gidan al'adu na ƙasar Faransa. Da ku ji dalilan a cikin shirin. sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya taɓo fannin shan ƙiba da mata ke yi a gaya wata al'ada ta ƙasar Nijar da ke hidda macen da ta yi kowace jiki. Masu sauran barkan mu da sake saduwa. Musoma da wannan labarin da ya iso mana a yanzu yanzu nan inda sabon tsarin nan na lasisin tukin mota an daga shi har zuwa wani lokaci. wannan shi ne sakon da ke makale a jikin kofar ma'aikatar da ke kula da wannan tsarin a birnin yamai wadda ta kwashe sati biyu tana aiki akan sabon lasisin na tukin motar da farashin nashi ya kai jika goma sha tara na kudin sefa ma'aikata dubu su ne za su rarraba wato su ne aka rarraba a cikin ɗakunan zaɓe 653 a faɗin ƙasar Nijar. Su ne kuma za su je su zaɓi babban ƙungiyar ma'aikatan ƙasa a cikin ƙungiyoyin ƙwadago na ma'aikata goma sha biyu da ke takara komi ya kammala in ji shugaban ƙungiyar tako e eh, shugaban ƙungiyar tako nep da al'amuran zaben za su wakana insha Allahu izuwa gobe isa ɗan azumi a cikin firar su da asuma na shina kayan da za a zaben da su tun cikin watan juwan muka kai su cikin departament duka departament duka ya samu kayan votkin don ka kayan votkin dai suna akwai su ko'ina su kuma masu eh, jagorancin zaben an ba su karin ilimi don kowa dai muna su ya kware so da kuma ga takardun da kwad electoral da gida electoral idan ana magana zabi ana iya magana sata ko kuma magudi an dauki matakai domin haka ba ta faru ba mun dauki matakai isasshe card lecteur ki an ka duba vraiment de lecteur special ce ba ca mutai je bubuga ya bubu carte zo zai ba ta ba mun dauki matakai don ta zama hararra kwa da ba a abu falsifi muna tsammani ba za mu samu problem kin magudi irin wannan ba yara damar su bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar hoto kamar yadda wani karin magana ke cewa labarin zuciya a tambayi huska wannan shine ke nuna irin yanayin da yaran suke ciki shine ma'anar wani baje kolin hotunan yara da kungiyar unicef ta tsara sai safiyan jarushi birnin yamai a ranar juma'a da ta gabata inda yara sha tara na jihohi bakwai na ƙasa suka samu horo felicite timbindat wakiliyar unicef ta ma nafis adamu ƙarin bayani inda take cewa ya kamata a ba yara damar su bayyana ra'ayoyinsu kafin a kai ga ɗaukan matakai kan abin da ya shahe su. Ya ku yara, kun bayyana tunaninku ta hanyar hoto kamar yadda kuke kallon rayuwarku da zaman yau da kullum. Sauye-sauye da ake rayuwa ciki, ƙalubale da ƙasa take fuskanta da waɗanda kuma suke faruwa a gabaninku da kuma suke rutsawa da ku kun gabatar da hangenku da fatanku ba tare da an tilasta muku ba kamar yarda kundin dokokin kare hakkin yara suka tanada a yau hotunan da yara suka ɗauka da suke a nan dalilin wannan bikin wannan ke nuna muna cewa yaran suna da tunani da ƙwarewa haka yake ba da damar tunanin makoma ta gari à la fois critiques et pleins d'espoir sur le monde qui les entoure. albarkacin zagayewar cikon shekaru 30 da girka wannan yarjejeniyar kasa da kasa kan 'yancin yara za a gudanar da wata gasa tsakanin 'yan jarida a fanni daban-daban buɗe kuwar gasar da zai so matu ranar da ya so matu ranar juma'a da ta gabata a nan gidan al'adu na kasar faransa sai sefiyan jarush birnin yamai shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa dr kabir sani shine jagorance shi Ga dai ƙarin hasken da yamma Nafisa Adam Sirfu. Wannan gasar muna son 'yan jarida ne su kware a cikin aikinsu, kamar yadda mu CSA abin ya shafe mu. Sannan kuma 'yan jarida su samu kayan aiki da horo saboda su rinka ɗaukar maudu'i bisa kare haƙƙin yara, musamman ma ya yarjejeniya bisa kare haƙƙin yara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta rattabawa hannu a shekarar 1989. Ita kuma Nijar ta amince da yarjejeniyar a shekarar 1990. Kenan wajibi ne yi aiki tare da kafafen yada labarai domin su samu sani domin kare haƙƙin yara. Abubuwan da 'yan jarida suka wallafa a wajen wannan gasar ya dace ya kasance tsakanin 1 ga watan Janairu na wannan shekara zuwa 31 ga watan Oktoba. Gidan raya al'adu gidan radio Alternative Espace Citoyen na birnin Yamai ya yi bikin cikon shekaru 16 daga kafuwa jiya 29 ga wannan watan. A dalilin haka daraktan gidan rediyon Albert Shebu ya yi ba ma kokarin da ma'aikatan suka yi kuma suke ci gaba da yi wajen gabatar da shirye-shirye da labaru kan matasa da kuma yara sannan kuma da mata. Ga firar su da Musa Hassan. Donc la radio alternative Idan euh, rediyon alternative a kuliyomin kafa ce mai kusanci da ta dawoma ga tsarin baiwa ma'abuta ta mata da matasa labaru. Hakika yanayin da kafofin labaru na ƙasar Nijar ke gudanar da aikinsu yanayi ne mai wuya, amma duk da wannan yanayi mai matsaloli sosai muna ƙoƙartawa na mu iyakacin duk kan karin da za mu iya don mu ba da labari mu wayar da kai mu yunkuwar da jama'a kuma a nan ina son isar da godiya ta ga abokan hulɗa da ke tallafa mana kulliyomin ga wannan aiki kamar studio kalangu ecole access da dutch dama ce kuma mu yabawa dukkan mata da maza da suke gudanar da tsare-tsaren dare da rana a gidan rediyon de jour comme de nuit les programmes euh, de la radio Kafofin watsa labarai gimshikin zaman lahiya da cuɗanyar juna wannan shine maudu'in bikin cikon shekaru 16 da kafuwar gidan rediyon sara fm jiya litinin 29 ga watan juli a can agadas ibrahim manzo jallo daraktan gidan rediyon sara fm ya ma'ani sai karim karin bayani kan dalilan da suka sa ya zaɓi wannan maudu'in un média da labari a yau dandali ne mai ba da damar faɗar albarkacin baki yin Allah wadai da abin da bai dace ba bayar da rahoton abin da ya wakana al'ummomi su yi hattara kan kan wasu jawabai jawaban nuna kiyayya jawaban da ba sa taimakawa zaman lafiya jawaban tsatsauran ra'ayin addini da ba sa kawo ɗauki ga kyautata rayuwar al'umma kafar labari ya waje bai kawo gudunmuwarsa cikin ba da hudu ba ga zaman lafiya zaman lafiya kawai zaman lafiya kulliyomi kuma kulliyomi ga zaman lafiya yan jarida muna da yaunin kariyar wannan yanayi duk lokacin da aka yi sake mutanen da ke da halin ko in kula suna iya amfani da wannan hanyar su keta zamantakewa su keta zaman lafiya kun ji dalilin da yasa muka ɗau wannan mauku jama'a su yi amfani da kafofin labaru cikin kyaukyawar niyya dangantaka soyayya zumuntaka cikin jama'a za ta zanto gimshikin haɗin kan 'yan ƙasa. Gwamnatin ƙasar Nijar ta ƙudiri aniyar girka wata kasuwa da ba biyan haraji a ranar Juma'a da ta shige. Wannan ƙudurin doka mai amfani ga jama'a ya samu karɓuwa kamar yadda shafin yanar gizo na jaridar anp ya bayyana girka wannan kasuwar a hanyar torodi daga yammacin hanya mai huta daga birnin yamai zai ba kasar damar samun kasancewa wata babbar cibiya ta kasuwanci wadda za ta yi sanadin bunƙasa tattalin arziki kamar yadda shafin na anp ya rawaito. Tun da lokacin da hukumomi suka soma tsarin nan na sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa a satin da ya gabata a maraɗe, jama'a ba su mai da hankali ba wajen sayan cimakar kamar yadda ake so. Ko menene dalili? Lawali Habu Musa da ke kula da tsarin a bangaren unguwar Buzu dan Zambaɗi birnin Maraɗe. Ya bayyana ma Muhammadu Mamman cewa rashin wato dagewa wajen sayan abincin ya danganta ne da wani bambanci da kalilan ne a tsakanin farashin na kasuwa da kuma wanda gwamnatin take sayarwa ya mu saurare shi gaskiya ba mu samu cinkoso kamar da ba jama'a suna zuwa kaɗan kaɗan ne gasar farashi ne ya sanya ba a samun cinkoson jama'a suna zuwa ne kaɗan kaɗan muna cikin kwanaki na uku amma shekarun da suka gabata sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa a cikin kwanaki biyu ya kare gabaki daya a yayin da magajin gari na da'irar maradi ta daya ya zo nan ya ce a rage farashi maimakon dala tamanin a maida shi dala saba'in da biyar muna da buhu saba'in da biyar mai nauyin kilo hamsin abin da yake sako talatin da biyu da rabi na kilo ɗari akwai wata ragowa ta sako ishirin da uku mun sai da sako 352 a cikin 75 na kilo 50. A kowace shekara ma'aikatar magajin gari ta tasawa na zuba magunguna na kashe saburo a cikin tabguna. Shugaban da'irar ta tasawa Abubakar Shitu ya bayyana ma Saidu Sanke irin matakan da suka ɗauka a halin yanzu wajen yaƙi da masassarar cizon saburo. kowace shekara tabkunan garin ta samu feshe su da magani har wajen sau biyu a sa bakin mai saboda a kashe kwayoyin sabro da ke cikin lunguna lunguna abu titi titi da daddare ana sanarwa da mutane in za a zuwa kowa ya adana abincin shi za a sheka maganin sauro wannan gamin ma ba za mu hasa ba mun tanadi magani kayan aiki isashi kuma nan da lokaci kaɗan an Allah da zamu fara wannan feshen na farko kusan a ce rabin aikin ma ya tabbata saboda tabki wa'anda ke da akwai masu cika suna ɗaukar ruwa sun rage saboda ana cike su ana kuma karkatar da akalar ruwan daga inda nan suke su je su fita can bakin inda ake ganin nan ne ya daidai da su ta wajen arewacin gari maso yamma wajen masasar cizon sauro cikin ikon Allah muna jin in Allah da abin zai zo da sauki bana. A satin da ya gabata kulob na 'yan makaranta na kwamilkin dogon dutse ya shirya wata ganawa da sabbin dalibai da suka samu takardar yabo ta makarantar gaba da sakandare ma'anar wannan haduwa ita ce wayar musu da kai kan sauran jami'o'in da ke wato a nan niger da kuma wasu manyan makarantu domin ba su damar su tunkari karatu gadan-gadan musa dubu muhammad bashir magatakardan watsa labarai a club king yama brazil dan yuma karin haske on a le choix après le bac Eh, mun lura da zaben ci gaba da daukar darasi bayan nasara ga samun bak ya zama matsala ga wasu ɗaliban don ba su da masaniya ga jami'o'i daban-daban ko kuma sun san jami'o'in amma ba san fasalin sashe-sashen da ke akwai ba don haka muka ga yawa jaba mu haɗu da su kuma mu nuna musu fasullan mu wayar da kansu bisa sashe-sashen da ke akwai akan kowane bak su gane da ga sashen da zai eh, iya karɓar su da kuma tsangayu al'adu daban-daban na ƙasar Nijar da za su iya ci gaba da ɗaukar darussa. ko kuma sauran tsangayoyi na kasashen waje mun samu haɗu da fiye da rabin waɗanda suka samu bakaɗin sun hallara sosai sun kuma saurara yadda ya kamata hakikan sun gamsu Shan kiba na ɗaya daga cikin al'adun ƙasar Nijar musamman ma a ɓangaren manoma. A gaya kowace shekara mata suna tsara gasar shan kiba inda ake hudda macen da ta yi kowace jiki da ƙoshi. Ga dai rahoton da Ramatu Isa wanki ta shirya muna a cikin rahoton namu na musamman. Ranar Asabar 20 ga watan jiya ita ce ranar da aka zaba domin gudanar da shagulgulan mata masu ƙiba. Matan dai kan ɗauki magunguna kala-kala ne a wani mataki na yin ƙiba. Magunguna kamar su lafusi, dinawal, madina, president ta mata a nan gaya ta ce. Wasu suna da jici amma ba su iya su ci su hidda jicin nan waje. Shi yasa duk shekara da Allah ya gwada muna muna yin shan ciban nan. Ni kan kaina president cin. ni ga zuwa daji in ta yin hida musu itatuwa in gyara musu in rarraba musu tantorba mu ce mishi nan shi wannan magani. Da mu ma mun wara sha kwayoyin na bayan da mun mun ka gani akwai matsala ba mu nan ga shan sai dai mu tai mu yi na gargajiyan nan a cewar dokta a kowace shekara mace ɗaya bisa goma a nan garin gaine ke fuskantar matsala ta kiwon lafiya wanda ke iya kaiwa har ga rasa rayuwarta saboda ɗaukan magunguna marasa kan digi saboda samun kiba wannan ya sa a yanzu mata suka canza salo inda wasu suka gwammace masu su sha dusa akan magunguna a gaskiya da dusa nake shan kiba dusan kuma nami na gero surfe shi za a yi in aka yi surfen shi kuma baka ce shi za a yi surfen farko kenan za a maida shi a turmi kuma a sake daka shi in aka daka zaki samu wannan dusa mai laushi kika daure kina shan shi a hankali a hankali zaki ki ga jikinki yana kyau a garin gaidai galibi maza na son mace mai kiba wannan shine ra'ayin usman a wallahi ina ra'ayi sosai saboda babu wanda bai son mai nauyi saboda yan matan malgoru sun ce mace mai kiba ita ce mata ba ramai bakashi zalla don haka ni ma ban son kasusuwan nan zalla amma ban son a sha kwayoyi eh a haddasa cuwar wata don saboda sai a kawo mini lalura na sayan magunguna in ma an samu ran kenan wani bi ma sai a rasa Matsaloli da dama akan kiwon lafiya ne dai waɗannan matan ke iya fuskanta. To sai dai sun gwammace su rufe ido akan wannan saboda a cewar su mace mai kiba abin alfahari ne ga mijinta. Ramtu Isa Wanke, Studio Kalangu, Gaya. Nan muka zo ƙarshen labaran sai an ji insha Allah.